yammacin asabar shida ga watan rajab shekara ta dubu da ɗari hudu da arba'in da hudu bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallama wanda ya dace da lissafin 28 ga watan janairu na shekarar miladiya ta 2023 wannan shine darasi na hudu kenan insha Allah cikin jeringiyar wannan darussa da muka kira da suna wasiya wato daga littafin alwasiyatu sughra li khairai duniya wal akhira wani dan karamar littafi na Sheikhul Islam Abul Abbas Taqiyuddin Ahmad ibn Abdul Halim ibn Abdul Salam ibn Taymiyyah al-Harrani ad-Dimashqi al-Hanbali rahmatullahi alayhi ibn Taymiyyah kamar yadda muka sha fada ya rushe ta 728 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan littafi asalin shi amsa ce ga wata tambaya da wani malami ya yi masa akan abin da ya shafi wasiya abinda ya shafi littattafai waɗanda zai amfana da su abinda ya shafi ayyukan alkhairi waɗanda zai ci su bayan ayyukan farilla a darasin da ya gabata mun ji ibn timiya ya gama amsa wasu ɓangarori na wannan tambaya inda ya magana a kan abubuwan da ke kankare zunubai tun daga kan tuba da istighfari da musibu da ayyuka na alkhairi ya kuma zo ya yi magana akan ainihin wato muhimmancin dogaro ga Allah da takawa da kuma bayani akan falalar ambatan Allah da kasancewar shi aiki mafi alkhairi cikin ayyuka waɗanda suke a bayan ayyukan farilla da kuma bayani akan cewa musibu da fitintunu waɗanda suke amfanan bawa sune waɗanda ba shi ya yi sakaci ya dawo kansa ba da haka banda wanda ya kashe kansa banda wanda ya ganganci banda kuma mutumin da ya ainihin wato yi sakaci kamar yadda misali sai na umar lokacin da zai je rangadi ɗin kun ga da aka bashi labarin akwai annoba bai ce bari mu tafi annobar ta zama mana kafara ba sai ce mu koma gida a wani sahabi ya ce mashi za ka gudu da kaddara Allah ya ce za mu gudu wata kaddara zuwa wata kaddara to haka wanda duk ya kashe kansa ko ya ji wa kansa rauni ko ya yi sakaci wani bala'i ya faru da shi to ba shi yake magana ba mutumin da ya riko da asbab amma kuma sai Allah ya jarabce shi da wata fitina ta rashin lafiya ko ta waya arziki ko faduwa a jarabawa ko haɗarin mota ko shiga cikin wani ƙangi ko wata damuwa ko wata fitina daga cikin fitinin rayuwa ta wannan ya zo mishi kafara amma da sharaɗin zai yi hakuri ya dogara ga Allah ya gane cewa Allah ne ya jarabce shi ya karba yadda Allah ya bashi kar ya dinga korafi da da surutai nan ma akwai matsala to dai zuwa inda ibnu taymiya yake magana akan wato cewa ya kamata bawa ya san waɗannan abubuwa da yake yi shi za su amfana kuma baya ga zikiri da ambatan Allah na baka ambatan Allah ta hanyar karantarwa da koyon karatu da koyon fikihu, da kuma al'amru bil ma'ruf wa nahy munkar da zama a majalisin karatu yace wannan madina cikin ambatan Allah Za mu tashi inda yake cewa wama wama amruhu ala al'abdi abdi fa alayhi bil istikharati al-mashru'a da abin da ya rikirkice maka karasa gane me yi. e ko a'a yi ko bari ya kamata ko bai kamata ba a cikin al'amuran rayuwarka ko addininka ko mazhabin da zaka bi ko tunanin da zaka yarda da shi ko irin matakin da zaka dauka akan wani abu ka kasa gane me zaka yi ya kamata ka yi ko bai kamata ba yace to sai kai istikhara wacce aka shar'anta za a iya tunawa mun yi darasi guda ɗaya akan istikhara a cikin karatunmu na as-sunna cikin lamba hadisi na 34 ba na manta ba wanda eh, ya bijiro mana ko muka muka muka yi dedicating din shi ga mas'ala ta istikhara da yadda ake yin ta da irin fiqhun da malamai suka fitar a cikin ta kamar da ya ka sabi sallah ce rakka bi ta nafila da kuma addu'a bayan ta wanda zaka baiwa Allah zabi Allah kuma cikin hikimarsa da iyawarsa in ya amsa maka sai ya zaba maka abin da ya fiye maka alkhairi ga rayuwarka da addininka shi to duk abin da ka gaza gane yadda ya kamata ka yi to sai ka nemi zaɓin Allah fama na dima man istakhara Allah ta'ala wanda da ya istihara bai taɓa yin nadama wal yukthir min dalika. kuma ka yawaita yin istikhara akan mas'ala ɗaya ko akan mas'aloli mabambanta wato abin da ka ba Allah zaɓi yau goma za ka yi ba Allah zaɓi akan shi za ka iya ka maimaita za ka iya ka maimaita ko kuma wani ma ya bujiro kai ta yi yace wa min ad-du'a kuma mutun yawaita addu'a fa innahu miftahu kulli khairin lalle ta addu'a mabuɗi ne na dukkanin alkhairi wala ya'jal karka dinga gaggawa fa ya kula mutun ya dinga cewa qad autu falam yustajab li na roƙa na roƙa ba amsa mun ba dan haka na dena Allah baya karɓan addu'a zaka ga mutane suna yawan irin wannan korafin suna ta addu'a ba amsa ba suna ta neman biyan bukata Allah bai amsa ba Allah ya ce yana amsawa to mu gasgata Allah kuma amsawa Allah ba dole ta zama sanda kake so ko ta zo a fuskar da kake so ka gani ko a bisa yanayin da kake so ka gani ba wata adda idan kai Allah zai amsa ta kamar yankan wuka wata kuma idan kai Allah zai amsa ta amma zai taskace maka falalar ta sai a lahira to da ya san falalar in ya baka ita a duniya ba za ka ci amfanin ta ba watan kuma za ka yi Allah zai amsa ta amma zai baka ita a wani sura na daban shine maimakon a baka shi ka gani sai a a tsare maka wata fitina ko wata mushkila shine amsa addu'a wata kuma tana nan an amsa amma ba za ka gani ba kai sai ma na bayan ka ne za ka gani wata gida cikin 'ya'yanka ko jikokinka ko ka za a gani ina fata mun gane wannan to duk akwai haka amma dai tabbas Allah yana karban addu'a bayinsa kuma ita kanta addu'ar dama bauta Allah ce ya ci gaba da cewa ah, wal yataharra al kuma ka dinga kirdadan lokuta masu falala wajen yin addu'a ka akhirin layli kamar ƙarshen dare wa salawati da bayan salloli wa inda al'azani da sanda ake kiran sallah wa waqtin nuzulil matsari da sa'ad da ruwan sama ke zuba wa nahu zalika da ire-iren haka kamar ranar juma'a tsakanin la'asar da magariba din ah, lokutan nan waɗannan sa daga cikin lokutan da ake amsa addu'a masu falala na farko akwai ƙarshen dare to ƙarshen dare shine ɗaya bisa ukun dare kwanaki na yi wani fostin a facebook game da wannan mutane suka dinga biya sa tambaya na wayo ne lokacin na ce ai hadisin ya faɗi lokacin ai so suke a ce musu kawai da ƙarfe biyar da rabi zuwa da minti goma zuwa da minti arba'in a ai ba haka bane so ake ka tashi ka kirjada mana idan dare na farawa karfe shida na magariba zuwa karfe shida na shi ka kana da awa goma ko sai ka raba ta gida uku daga karfe 7 8 9 shine sulusi na farko kenan sha 12 karfe 1 karfe biyu shine sulusi na biyu ko to daga karfe uku har asuba wannan kwatance ne amma su mutane su ake ba a ba su kawai a ba su daidai lokacin a babu shi wannan babu shi a karatu san banzan ku yayi yawa <laughs> wato iya lokacin ka zaka tashi kai ka Allah na tuba ka bin kuma ka ci da bacci a ai to ake ka tashi ka ibada sai ka dace da da lokacin to haka nan karshen sallori to akwai sabani game da malamai kan masalan adbar duburus salati sai ya tana shi ibn kai a cikin zadul ma'ad ya tafi akan cewa duburus salat yana nufin a cikin sallar karshen sallah bayan tahiya da haka yana ganin sam zai yi wa addu'a idan aidar da sallah sai da gaskiya wannan ra'ayi na ibn taymiya na ibn qayyim shazi ne ni kana san da muka karatun na intisari gare shi amma daga baya ta bayyana mun cewa gaskiya ra'ayi ne shazi babu shakka ya halatta yi addu'a bayan sallar farilla u mas'ala akwai dalilai birjik akan haka ba muhallin ta ne akan su ba amma muhallin su shine idan ka gama azkaru waɗanda ake waɗanda aka aka kawo aka ce a yi babu wanda ya hana ka yi addu'a ka tunda suka mamanta su kansu azkar din ai addu'o'i ne addu'o'i ne a cikin sabon da kake nema istighfari neman falala Allah neman cewa Allahumma inni ala zikrika wa shukrika da addu'o'i ne ko to dan ne wani zai ware ya ce kuma kakkai addu'a wata bukata kari akan wannan wannan maza ta yi bulka yanzu da shaharar ta a zakankaninmu gaskiya dalilanta masu rauni ne da haka mutum yana iya yin addu'arsa da yake so ya yi bayan sallah na ji ai kwanan ma da wasu mai wannan karatun a cikin muslim ko kuma kaga jinuwa akan wannan karatun ya sa mafi yawan mun yi kwantar da yin addu'a bayan sallan fariloli gaskiya asara ce gare mu eh, idan mun zo kan mas'alar a karatu ma yi ta ba na so na fita daga cikinta don ya kawo ta ne kawai wa inda al'azan da lokacin kiran sallah sandala ladan ke kiran sallah da zaran ya ijar ana yin addu'a da kuma wa waqtul zul matsal lokacin saukar ruwa ha da lokacin shan ruwa ga mai azumi da lokacin dawafi ga wanda yake umara ko aikin haji da lokacin tsayuwar arfa ko ranar arfa da lokacin da ainihin mutum ya shiga cikin damuwa amma yujibul mutarra idza da'ahu idan kake cikin wata damuwa to kai istiglalin ta kai addu'a Allah yana amsa addu'a mutane da ke cikin damuwa da addu'a matafiyi kana halin tafiya kaga wani irony mu kuma matafiyi shine ke neman adda a wajen wasu dai kun shi ya kamata a yi <laughs> adda a wurin shi sai ka mutum ya ce ina hanya a mun adda ai kai ne abin neman adda a gurin kai kai da kake halin izkirab su da ka waɗannan lokuta mu dinga kokari muna cin moriyar su don neman amsa addu'o'i wa nahwi zalika da ire-iren waɗannan ya gama da amsa akan wato aiki mafi falala bayan ayyukan farilla sai ce wa amma arzahul makasi dangane da kuma wani hanyar neman abinci ne wanda ya kamata ka rinjaye zuwa gare shi ya ce fatawakkul Allah shine dogaro ga Allah da abin ka nema dogara ga Allah cewa shi yake bayarwa wato bayan ka yi riko da asbab to ka sani kuma Allah shine musabbibul asbab din sai ya ga dama sabubban sannan za su yi aiki sikatu bi kifayati kuma ka zama ka aminta a zuciyarka da cewa Allah ya wadatar da kai sai ka ka zama mawadaci wa husnul zanni bihi sannan ka kirtawa wa Allah zato karka munanta Allah zato yana da cikin munanta Allah zato tunanin da galibin mu muke cewa Allah ba zai azurta mu ba Allah ba zai ba mu mafita akan matsalolin mu ba ai kenan mu riga mun shiga matsala to wannan mummunan zato ne ga Allah madaukakin duk cikin bala'in da kake ka gasgata cewa Allah ne yake yi Allah ne yake bayarwa Allah ne yake fitar da mutane daga bala'i kalli annabi Yunus ka kwatanta yanzu a ce kifi ya haɗiye ka ai za ka ga kawai ka sallama ne kawai za ka haƙura ne ka nemi wuri ka kwanta kawai kana jiran kiyama ko amma shi bai yi haka ba sai ya ci gaba da addu'a la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin sai da kifin nan ya ji cewa wannan abin da ya ci fa ba zai ci mushi ba dole ya ruwa amayar da shi ka duba ga irin halin da ya shiga amma bai cire rai daga amintuwarsa da Allah ba to haka ake so bawa ya zama ko me ke faruwa da gaskata Allah kuma kamar da muke mai ambata a baya duk wanda ya gwada wannan aikace zai ka labarin irin da Allah yake fitar da shi daga matsalolin da a al'adance za a dauka ya riga ya shige su sun haɗiye shi ba zai fita ba gaskata Allah yana da wannan karfin kwarai da gaske domin shi Allah abin da yake so kawai kai amanna da shi ji ba hadisin wancan kwatancen da Aminu sallallahu alaihi wasallam yayi na mutumin da ya tsaya zai huta a cikin halin tafiya a sahara a jeji da raƙumin shi da kayan shi da guzurin shi duk suka gudu suka bata amma da ya gaskata Allah sai Allah ya dawo da kayan shi ko har sai annabi yake cewa sai da ya saban Allah saboda murna wa wasu zanni bihi wa zalika annahu yanbaghi lil muhtammi bi amri rizqi an yalza'a fihi ila Allah wa yad'u wato ya dace ga duk wanda yake da damuwa akan ya samu arziki ina jin kuma kowa yana da wannan damuwa ne kowa yana son samu arzikin Allah ko dinne wannan damuwar to ya koma zuwa ga Allah ya roki Allah kama qala subhanahu bima yu'taru an bima ya'taru anhu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kamar da Allah ya faɗa a cikin hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bada labarin cewa Allah ya tarihi ne kudusi yana cikin muslim da al-bukhari amma a cikin al-adabul mufrad da baihaqi da da waninsu annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allah ya ce kullukum ja'iun dukkaninku ya ku bayina mayin wata ne illa man at'amtu babu wanda yake samun koshi sai wanda na ciyar fastat'imuni ku nemi ciyarwa a wurina ut'imkum zan ci da ku ya ibadi ya ku bayina kullukum arin dukkan ku a tumfur kuke illa man kasautu sai wanda na bashi sira fastaksuni aksukum ku nemi sira a wajena zan ba ku sira wa fi ma rawahu tirmidhi an anas radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kuma abinda Anas dan Malik ya ruwaito wato a tirmidhi ya ruwaito daga Anas dan Malik yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace liyas'al liyas'al ahadukum rabbahu hajatahu ɗayanku ya dinga roƙon Allah dukkanin bukatunsa kullaha dukkan bukatunsa hatta shis'an na alayhi na alihi afwa yace hatta igiyar takalminka idan qata'a idan ya yanke ka roki Allah ya gyara maka bayan al-akhdhu bil asbab fa innahu illam yuyassirhu lam yatayassar kuma idan Allah bai sauƙaƙa maka gyaran igiyar takalmin ba za ba za ka iya gyara shi in Allah ya ga dama sai ya sa maka wata damuwa ka kasa gyara yake kalmu ba ga nan wani misali yana so ya aski watan kano kana so ka aski baka samu hali ba kana so ka wanki baka samu hali ba kana so ka je waje kaza baka samu dan baka yin addu'a ne baka neman sauki a wurin Allah sai Allah ya baka ya ga iyawa ka kuma ba za ka ba. kuma lura da abubuwa suke cushe mana kaga lokaci ya maka karanci ka rasa yadda za ka kafsa daga matsalolinka kullum appointment ɗin da kake da su bukatun da kake so ka yi suna cikin lissafi ka kasa gama su saboda baka da baka neman baka yin rabbi yasir wala tu'assir baka yin allahumma la mani alima ataita wala muti lima manata wala yanfu dhil minka dhil baka yawan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin baka neman falala Allah ka dauka dabaraka da iyawarka da iya tsari da kake da shi da yadda kake tsara lokacinka shi zai fushe ka to shi zaka ga abun baya maka albarka Wani hadisi al-Imam Tirmidhi ya fitar da shi kamar da malai fara haka na Ibn Shibana ya ruwaito shi da Abu Ya'la ya ruwaito wata riwaya kwatankwacinsa sa daga Aisha radiyallahu anha haka nan kuma al-Imam al-Baihaqi ya ruwaito riwaya kwatankwacin wannan daga daga Abu Hurairah a cikin littafin sa Shu'abul Iman waqad qala Allah ta'ala fi kitabi. kuma dama Allah Ubangiji a littafinsa Alƙur'ani yana cewa was'alullaha min fadli ku roƙi Allah ya ba ku falalarsa ka yawaita cewa Allahumma inna nas'aluka min fadlik ka yawaita faɗin wannan addu'a sai Allah ya baka falalarsa wa qala subhana kuma Allah yace fa idza qudiyatis salatu fantashuru fil ardi wabtagu min fadlillah idan an idar da sallah ta juma'a kenan fantashuru fil ardi ku wawwatsu cikin duniya wabtagu min fadlillah ku nemi falalar Allah malam yace wa hadha wa in kana fil jumu'a kaga wannan duk da yake ya shafi sallar juma'a ne da ranar juma'a fa ma'anahu qa'imun fi jami'i salawat amma ma'ana aikin ta tabbata kowace sallah an gama ta fita ka je ka nemi falala Allah fita ka watsa a cikin duniya ka nemi falala Allah wali hadha wallahu alam amara nabi sallallahu alaihi wasallama alladhi yadkhulu al-masjid an yaqul nabi sallallahu alaihi wasallama ya umarci mutum da ya shiga masallaci yace Allahumma iftah li abwaaba rahmatika wa idza kharaja an yaqula allahumma inni as'aluka min fadlik kalli bambanci in za a shiga masallaci addu'a da za a yi neman rahama saboda rahama za ta amfane ka ne a lahira yanzu ka shiga bauta Allah zaka biya haƙƙin Allah sai ka roki Allah ya baka abin da yake bayarwa a lahira wanda zaka ka tsira shine rahama ina fata mun gane idan kuma ka fito zaka shiga cikin duniya to sai ka nemi falalar Allah wato abin da zai amfane ka a nan duniya Kisa a wajen shiga aka ce Allahumma inni as'aluka Allahumma ftahli abwaab rahmatik mun an rubuta Allahumma inni as'aluka min fadlik kaga kai sai ka dauka kai addu'o'i ne kawai aka fade sa haka juzafan babu wani lissafi amma kowace da ma'anarta shiga masallaci a killace addu'ar da neman lahira saboda shi masallaci wurin neman lahira ne shi sa aka ce a nisanta duk wani abun duniya daga masallaci a nisanta shi daga kwalliya irin ta duniya a nisanta shi daga surutu a nesan tashi daga cinikayya a nesan tashi daga musu a nesan tashi daga duk wani abu da yake duniyanci ne an shigo lahiranci kawai ake so na fata mun gane don zaka fita kuma wannan kuma neman falala Allah ce a duniya sai ka sake adda ka ce Allahumma inni as'aluka min fadlika malam yace wa qad qala al khalil alaihi salatu wassalam sayyidina ibrahim al khalil Allah ya kara masa tsira da aminci yana cewa kamar da Allah ya ba mu labari fabtagu inda Allah arrizqa wa abuduhu washkuru la ku nemi arzikin ku a wurin Allah kuma ku bauta wa Allah kuma ku gode wa Allah waqad qala wa hadha amrun kaga wannan umarni ne wal amru yaqtadi ijab umarni yana hukunta wajibci ne asalin shi falisti'anatu billahi da aka cewa da aka yi a nemi taimakon Allah wallaja'u ilayhi kuma a koma zuwa ga Allah fi amrin rizqi kamar al'amarin arziki yace aslun wa ghairihi da waninsa aslun azimun wato neman falala Allah da komawa zuwa ga Allah wajen neman abincin ka da neman dace a wurin Allah wajen harkar da kake yi malai ce duka waɗannan ayyuka wato riko da su al'amari ne mai girma ga tauhidinka wannan shine afdalul makasib wato ka nemi arzikin Allah ka tashi ka yi kwazo ka dogara ga Allah in ka samu kuma ka gode wa Allah ka dauka da barakaci summa yanbaghi dahu an yi akudal mala bi sakawati nafsin wanda ya samu arziki da abin da ka samu ya ce to kai riko da shi bi sakawati nafsin shine bi tibin nafs wa min ghairi hirsin ka zama dukiya a hannunka kai ba kankamo bane karka kankame ta shine bi sakawati nafsin Ka riko da ita da kyakkyawan tunani da kyakkyawan manufa da kyakkyawan alkhairi kar ka zama irin da Allah ya sifata wa innahu ay al-insan li hubbil khairi la shadid wato wajen san dukiya shi dan adam mai tsanantawa ne wal yubarik li yubaraka fihi lahu fihi in kana so duke ka tai albarka to kar kai riko da ita riko na gamgam kai riko da ita riko na sakawa na sakin hannu na mutunci sai Allah ya sanya maka albarka a ciki wala ya'khudhu wala ya'khudhu bi israfin wa hala'in kar kai riko da da dukiya da babakere da nuna tsananin kwadayi da rashin tausayi sharaf shine wato ka dinga kokarin isa inda ma baka kai ba sai kuma hala shine tsabaragen riko da dukiyar da da da matsolanci irin da za a ce kai wani matsolo ne wani ai kudin shi ba sa ciyuwa wannan shine abin da shuhun hala kamar da yake cikin hadisi Ruwa wanda kudin mutum ba sa tabuwa Allah ka tsare yace bal ya al-malu indahu bi manzilati khala subhanallah yace ya kai musulmi dukiya ta duniya ta kasance a hannunka kamar matsayin banɗaki a wajenka banɗaki yace allazi yahtaju ilayhi min ghairi an yakuna lahu fil qalbi makana wanda kana da bukatar shi a gidanka baka yin gida a ce baban daki amma kuma ba wani abu ne mai daraja ba a gidanka. bukata ce kawai shin akwai wanda yake zuwa ya zauna a ban daki ko da ake ce mishi restroom ka ce bari huta sai bukata ta kai ka kuma kana ga bukata nan zaka fito kuma duk kwalliyar da aka mishi da diyar da aka tsara shi da zamani ya zo da shi baka kallon shi a matsayin asad cewa wannan dukiya ce ko wannan shine abin takamata ko nan wurin shine wurin da nake ji da shi a gidan nan baka kallon shi a matsayin haka bukatan nan kawai ta tsarki ko bayan gari ko wanka ita take shigar da kai kana gamawa kuma zaka fito to kaga ban daki ba a kallon shi a matsayin dukiya amma ba yanzu da da bala'i ya bala'i ba za ka ji an ce an raba gado har da ban daki da ba alfahun ban daki a matsayin abin da ake gada saboda ba it's not monetary ba za ka iya canza shi kamar da shi kuɗi ba a da yanzu ne dai da ya zama zamani ya zo da canji mai tsanani haka radical game da yadda ake kallon rayuwa ko shi za to a zamanin su wannan kwatantan yana da kyau da ya yi shi dukiya ta ka ɗauka abu ne na bukata in ka biya bukata kai ta kawai shi ke ba abu ne da za ka tara ba ko ko zai yi misali yanzu yadda kake taskace dukiya ka ce duk kan da ka samu kuɗi za ka ƙara yin wani banɗaki a gidanka sai shi ma arziki ne ka jejjera bandaki ga sunan kala daban-daban yadda kake ajiye kaga ba za ka yi haka ba ko to haka ake so kudi su zama a wurinka kawai bukata abinda za ka yi ka ci ka sha ka ciyar da wanda suke ƙarƙashin ka shayar da su ka tufatar da su kai sadaka kai kyauta ka fidda zakka kai sadaqatul jariya ka taimakawa gajiyayyu da talakawa da marayu kai kaza kai kaza wato kai abinda zaka amfana saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya farka firgigi yake cewa halakal mutrifuna masu arziki sun shiga uku sun lalace nabi ce Allah mun kala hakaza wa hakaza sai wanda ya bayar dama da hagu yace wallahi bazan taba farin cikin a ce ina da wani arziki mai yawa kaman girman dutsen Uhud yace kuma ai kwana uku a ce ban rabar da shi ba ce bana fatan Allah ya da wannan arzikin kwana uku Annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu dukiya kamar girman dutsen uhudu dutsen uhudu nan an sha kwatanta shi ko kai ko da a ce kamar girman zinariya ne kamar girman bulo ci tara a ce annabi ya ce baya so ya kwana uku ba tare da ya yi diskadin ɗinsa ba saboda kalli tambayoyin da aka ce za a yi a alkiyama za ka ga tambaya game da dukiya ita ce kawai take da a and b min aina kasaba wa fi ma anfaqa ina ka samo kuma ya kaciyar a yanzu muna rayuwa kamar da hadisin bukhari yake cewa zai a ci alan nasi zamanu za a yi wani zamani wanda mutane ba sa damuwa min ayi shay'in kasaba rizqa ba sa damuwa ta ina suka samu kasaba rizqa amin halalin am haramin halas ne ko haram mutane ba sa damuwa kamar da gani yanzu babu wanda yake damuwa ma tukuna wai me yake samu iyalanka ba su damuwa ina kake samu kuɗi suna ganin ka da kuɗi fiye da wanda ya kamata a ce kana da shi murna kawai za a yi ta yi maka da dangi da yan uwa an sa aikin da kake albashi dubu saba'in amma kuma duk wata kana yi harkar kana yin harkar dubu ɗari bakwai ba wanda ya damu kuma ina kake samun ta sai a yi ta maka adda ana ganin kai na gari wanda kamata ya yi duk wanda ka ba ya ce a ni ba na cin hutu yadda sahabbai suke Allah ya tsare mu to da kai kai kokari ya zama dukiya tsakaninka da ita kaman dangantakar ka da ban daki yace wanda kana zuwa ne kawai idan kana da bukata min gairi an yakuna lahu fil qalbi makanatu bai da matsayi a zuciyarka wasa'yu fihi idza sa'a bi islahil khala ya zama duk aikin da zaka yi kana yi ne dan gyara wajen kawai dan ya zama yayi tsafta zaka yi dukiya ya kamata ta zama kana gyara ta dan ta yi tsafta wa fil hadith al marfu'i alladhi rawahu tirmidhi wa ghayruhu man asbaha ad-dunya akbar hammuhu wad-dunya akbar hammuhu wanda ya wayi gari duniya ta zama ita ce abin da ya fi damuwa da ita shattatallahu alaihi shamlahu sai Allah ya wargaza mai kashe shi wa farraka alaihi atahu sai Allah ya raba maka hankalinka duk ka zama ka zama ka rikice kaga mutum gaba ɗaya malam ya fita daga hayyaci shi ya samu kudi ya samu kudi amma bai san me zai da su ba yana ta neman su kaga wani yana yawo da wayoyi yanda ka san dan dan kasuwar tsaye wannan teringin ya ɗauka ba ta gama eh, magana ba wata ma teringin yana ta magana ba dare ba rana da ranar lissafi da dare lissafi bai sallah a jam'i bai samun sallar juma'a sai an yi raka a ɗaya yanzu wallahi wani ko buɗe baki baya yin ana azumi azumi wannan bai samu ya ci abinci a kan lokaci akwai wanda yake musu allura fa saboda saboda ta glucose kasu ji yunwa saboda kawai suna neman kuɗi da ba tafiye-tafiye a kai nan a kawo can akwai masu kuɗin da saboda kuɗi sun haƙura da aure saboda ba su iya bin haƙƙin iyali ba to wannan kaga kuɗi ba su da amfani a gunsu kenan domin da annabi bai lissafa abin jin daɗin duniya abu na farko da ya ambata shine mata yace zawjun salih wa baitun wasi' wa jarun salih ibn qayyim yake cewa ga baki ɗaya abin da Allah ya bayar na jin daɗin duniya babu abin da ya kai mata aure idan Allah ya fada safa da ita zuyina lillahi hubbu shahawati minan nisa da sai zama mutum yana da kuɗi amma saboda tsabar kuɗi ba zai yin aure ba wani ma yayi auren ya gagara ko kuma yayi auren amma matan a aikata ba matan shi bane matan wasu sun shiga cikin wata damuwa ko su kama shaye-shaye saboda bala'i dalilin wannan me ya kawo haka saboda ya ɗauki zuciyar shi gaba ɗaya ɗan fara akan dukiya da duniya sai Allah ya tabbata shi shine shattatallahu alaihi shamlahu wa farraka alaihi bai'atu wannan bai hana ka nemi kuɗi ba amma kana neman kuɗi gwargwadon hali kuma kar sa hana ka ibada Yanzu mu duk harkar da kake yi a kasuwa da an kira sallah ka rike ka je kai sallah ka dawo ka cigaba da harkar ka an saki kiran sallah ka je kai sallah kar ka fasa zuwa sauraron wa'azi da sauraron karatu kar ka fasa bauta Allah saboda kawai kana neman kuɗi ya zama kai kawai dan ina da kuɗi ko dan ina da rayuwa ba kuɗi ba kuma kaɗai haka manomi haka makiyayi haka ɗan goko haka ma'aikacin gwamnati haka direba wanda yake tafiye-tafiye kowa ya damu da addininsa fi makamil awwal ya ce walam yi a cikin minar duniya illa ma ku lahu kuma duk da haka fa zafin nema in ji bawo ba ya kawo samu ba za ka samu fiye da abin da dama can shi ne abin da Allah ya kaddara maka sai za ka ga ai mutanen da suke yi wannan wahalar suna da yawa amma guda nawa ne suke yin arzikin wanda suke arzikin ba sa kaiwa 5% watakila duk wani wanda ya arziki yanzu ka tambaye shi da za ka samu ka tambaye shi ina sauran abokan kasuwanci shi suna nan suna nan a talakawansu ko alal akal a ce matsakaita ba kowa ne wanda ya wahala zai arziki ba wani ma zai gama iya wannan wahalar zai mutu kuma sai an ba iyalan shi sadaka ko kuma ya samu arzikin a wani lokaci a wani lokaci kuma arzikin ya ƙare yanzu wani attajiri da aka yi a Kaduna alhaji amur tantange Allah ya gafarta ni ko ka san cewa kafin ya sai na wai da kuɗi sai dai zan zai da kuɗi yanzu ina dan kamo misali Allah ya gafarta mai shi ba ina abin dan ja Allah ya gafarta musu baki daya duk waɗannan masu kuɗi ne yanzu koda koda kuɗin na nan fa ba nasu bane ina ne mun ce mai gidaje koda kuɗin suna nan ma'ana sun mutu sun bar kuɗin su sunan kuɗin ba nasu ba balle ma wasu su ba su mutu suka ba kuɗin ba kuma sun yi kuɗi an ji labarin kamar da ake jin labarin wasu masu kuɗin a yanzu kuma su ma za su shuɗi kuma wanda duk bai aikin arziki ba a cikinsu babu shakka yanzu ko ina yake yana da dama dukiyar da ya samu wanda ya aikin arzikin ma sai ya dinga nadama ina ma da ya yi aikin arzikin da ya fi haka ina ma da ya kara idan Allah ya ji kamar albani mu Allah ya gafarta ne daga cikin mutanen da suka fahimci ma'anar kuɗi wanda mutanen da zaka gani wanda suka fahimci me ma'anar kuɗi to gaskiya mal albani yana cikin tsawon gaba a cikin su shi ya iya barin waɗannan kayan alherin da yake samu tsadaddakin su a ainihin wato bayan sa Allah ya gafarta musu gaba da annabi ya ci gaba da cewa wa man asbaha wal akhiratu akbaru hammi wanda ko yi gari ya fi damuwa da lahira jama'a Allahu alaihi shamlahu sai kaga Allah ya tattara mishi hankalin shi guri guda waja ala ghinahu fi qalbihi sai Allah ya sa mishi wadatar zuci kuma ita ce asalin wadata duk wanda zuciyar shi bata wadata ba ko mu wadata da ya samu a aikace materially ba zai samu wadata wadata zuci ita ce ita ce wadata sai ga duk bala'in nan da ake ciki ga baka jin shi in ka ci kasha sha ka koshi kai yi tasbihi ka bauta wa Allah kai hamdala ga Allah sai ka ga baka damu da duk kyalkyalan duniyar nan ba wa tatu dunya wa hiya raghima duniya za ta zo maka ko ba ta so tunda ita ta fi so ka damu da ita sannan ta baka kanta to shi ko bai damu da ita ba kuma dole ta zo to tana jin haushin wanda bai damu da ita ba kuma ta ga ya same shi wannan hadisin yana cikin littafin ma'anil athar ma'anil akhbar afwan na al kalabazi wannan lafazin nashi ne amma al-imam tirmidhi ya rawaito wannan lafazi kamar da malam ya ishara shi ne lafazin sa da yazo shine man kanatil akhiratu hammu shi aka fara ambata man kanatil akhiratu hammuhu ja'ala Allahu ghinahu fi qalbihi وجمع له شمله واتته الدنيا راغمه ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق شمله ولم ياته من الدنيا الا ما قدر له haka yake a lafa na Imam Tirmidhi kamar da yake a cikin littafin nasa wallahu a'lam malam yace wa qala ba'du salafi wani malami cikin magabata yana cewa anta mutajin ila duniya, tabbas kai dan adam kana buƙatar duniya wa anta ila nasibika min al-akhirati ahwaju amma ka fi bukata zuwa ga na lahira Kan bal tuhibbuna al-ajila kina wa tabiruna al-akhirah saboda Allah yana cewa wala tansa nasibaka min duniya. Wata tagi ma taka Allahu dar al-akhirah wala tansa nasibaka min duniya. Ya ce fa in bada'ata bi nasibika min al'akira. in ka fara bada muhimmanci ka bada priority ga na lahira wannan sai ya ja maka ya ce fantazam a minar duniya fantazimhu intizama ka fara da rabanka na lahira ka tsara shi iyaka tsarawa marra ala nasibika min duniya fantazimhu intizama in kana cikin neman rabanka na lahira sai kaga ka ci karo da rabanka na duniya akan hanya sai zama maka ribar kafa Ice da ka sai ka tsara shi yadda kake so yanzu ba kai ne ka je neman shi ba gamuwa kai da shi akan hanya da ka sai zama ba da wannan mutuncin da kimar a zuciyarka da za ka karar da rayuwarka akan shi yace ah, qala ta'ala Allah yace wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun ban halicci mutane da aljanu ba aljunu da mutane ba sai dan su bauta mini ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun ba na buƙatar wani arziki a gunsu ko ba na buƙatar su ci da ni domin Allah baya cin abinci wa huwa yut'imu wa la yut'am inna Allah huwa ar ku bil quwwati matin Allah ne ma'azurci kuma ma'abocin ƙarfi almatin wanda yake da kakken ƙarfi Allah almatinu wato wanda yake da ƙarfi mai ƙarfi ya zo a cikin wata riwaya ta Imam Ahmad ibn Hanbal sahihiya cewa sahabin manzon Allah ibn Mas'udin yana karanta wannan inni la'anar razzaq ne kun inna Allah huwa razzaq inni la'anar razzaq zul quwwatil matin a karatun ibnu mas'ud radiyallahu anhu amma dai duk ma'anar ɗaya ce Ma'anan shi shine wato Allah wanda yake da ƙarfi da kudura akan komai a koda yaushe babu wanda ya yake fita daga cikin kudurar Allah malam ya ci gaba da cewa wa amma ta'ayyinu maktabin ala maktabin amma ka ce wai sai na gaya maka wani sana'a ne wani kasuwanci ne ya fi wani kasuwanci na ayyana ma min sina'atin kamar wato sana'ar hannu au tijaratin ko kasuwa au binayatin ko harkar gini au hirasatin ko noma in ce maka ga sana'ar da tafi au gairi zalika ko makamanta haka fa za ya tsarifu bi talatin naji wannan yana sabawa daga sabawa mutane wata buga maka ta alaga ta malam wallahi ɗalibin ilimi ne ni ina so a bani shawara to wata irin shawara za a baka ka rasa me yake nufi in ka ce wata shawara wani shi yana so a bashi shawara yadda zai yi ilimi to ai ilimi ba da shawara ake yi shi ba da koya ake yi shi wani irin shawara kuma aure ne ilimi da za ka ce a baka shawara tafiya za ka kuka neman malami ka fara neman karatu <laughs> yace fa hadha yaktarifu bi ikhtilafin nasi wala a'lamu fi zalika shay'an 'amman ban san wata ka'ida gama game da zaben sana'a wata akan wata ba lakin idza anna lil insani eh, jihatun falyastakhirillaha ta'ala fiha al-istikharatu al-mutalaqqa am muallim al-khair sallallahu alaihi wasallam idan ga wani harka ta kullo maka kaga alama akwai samu a cikin ta kaga alama kamar zaka iya to kafin ka dilme dukiyarka a ciki ko ka sa lokacinka a ciki ko ka sa jari a ciki to ka nemi ka nemi taimakon Allah ka nemi zaɓin Allah kar kawai da kaji an ce ga wata harka da ake kawai ka je ka ɗauki kuɗaɗen ka miliyoyi ka zuba sai su narke nan take ka zo kuma ka zama abin tausayi ana neman maka sadaka a masallaci a kafin kai haka ka yi tambaya ka nemi bayani ka san yadda ake yin ta sannan ka ba Allah zaɓi a kai ya ce fa inna fiha min albarakati ma la yuhatu bi ita istikhara ta da albarkar da baka saka kewaye ilimin ta ba summa ma yatayassaru lahu sannan sai kai abin da ya sauka gare ka fala ya takallaf fala ya takallaf ghayrahu kar ka je kai abin da ya fi karfin ka kai abin da yake da sauki a gare ka irin kasuwanci ko sana'a ko harkar da kaga tashi maka sauki ta fi dacewa da ka da yanayinka da irin garin da kake rayuwa da irin harkar da zaka iya da irin gwagwarmayar da zaka iya sai ka sai ka yi ta inda akwai wanda misali bai da juriya bin bin sawun bashi to wannan bai kamata ya sana'ar da ake bashi kewan shiga cikin ta sai ka nemi da kwata-kwata babu mutunci na bashi a cikinta ba ka za ta ci kanka ko mun gani akwai wanda zai iya tafiye-tafiye kar ka fara sana'a take da tafiye-tafiye akwai wanda ba zai iya yin sana'a kullum ba sai ka nemi kasuwanci na season wanda za a yi a samu riba a dawo a zauna a ci a koshi a huta in lokaci ya je kuma a ƙara yi kowa sai nemi me zai iya kuma wannan yana kan alhakin iyaye da ubannin gidajen mutane da malaman makaranta su ya kamata su yi irshadi ga na ƙasa da su cewa ga abin da ya ce da kai in aka kalli irin muyul da irin karkatar mutum ya ci gaba da cewa ya ce illa an ya kuna minhu karahatun shar'iyya abinda za a ce ka guda kawai shine abinda a shar'anci abin kyama ne akwai abinda a shar'anci ana kyamar irin wannan kasuwancin ya sai ka guji shi kamar me kenan kawai wannan kasuwancin ake kyamar shi a shar'anci eh giya to sai dai mun dauki karaha anan karaha da ma'anan yaran da ko dan ya wuce karaha giya ai haramun giya haramun eh, da ga mun dauki da ma'anar haramci to sai mu ce giya ko daduro ko ai sana'a ce shi ba ko kawali to sai da mene sai da nama taba to sai da taba haramun ne shi ba ko sai da giya sai da taba to ga sunan dai duk abin da akwai shi ba sai ka bar shi POS wani ya tuye POS <laughs> ba ruwa na POS <laughs> <laughs> abin kyama ba ne ga shi irin abin da annabi ya ambata manzala sai sama ya ambaci sana'ar wanzanci yana daga cikin sana'ar da za ka yi ƙoƙarin ka kiyaye inda ba ta zama maka dole ko gado wato abin da ya shafi zubar da jini a jikin mutane da yi musu ƙaho da yi musu kaciya da yi musu aski ko gyaran fuska ta wannan asali kasbul hajjami khabithun shine ma'anar makruhi din shi ba haramun bane amma abun kyama ne saboda yanayin a ce sai ka zubar da jini zaka samu abinci ai bai dace sai dan ka rasa abin da zaka yi ko mun gane da sana'o'in da za su iya zama za su sa ka a cikin wani abu na saban Allah saban Allah na iya biyo bayan su kuma ce kai ka san wato in dai kai sana'a kaza ko aiki kaza to ana cin rashawa a cikin shi ko ba ka yi jura rashawan nan ba to sai ka guji wannan aiki ba so gwada wani aiki kawai ne ce da aikinsa nake kowa ya sai rayukan da ake na cin rashawa ko zai baka dama ka yi saɓan Allah misali zai arrada ka ga zina ko ya arrada ka ga cin mutuncin wasu kamar 'yan jagaliya kenan ko ko ya arrada ka ga wato zama wakili akan wata barna to wannan da ka guje musu Mallam ya cigaba gaba da cewa ya ce wa amma ma ya atamidu ta atamidu alaihi min alkutubi fil ulumi dama ya mai tambaya cewa ya gaya mashi kuma littafin da zai dogara da shi a wajen ilimi da karatu ko ya ce fa haza babul wasi wannan kofa ce mai faɗi wa huwa aidan shi ma har ila yau ya khtarif bi na nashi'il insani fil bilad yana sabawa da gwargwadon inda mutum ya taso Da ku ji adalci irin ibn miya. shi ƙasarsu ƙasar sham galibinsu shafi'iya ne da hanabila shi ko mai tambayan daga magrib su ko malikiya ne za ka shi sa bai ba shi fatawar da za ta zama shi mai haɗari ba ya daga cikin kuskuren da mutane suke aukawa ƙoƙarin asala wata mazhaba a inda ba ta da ƙarfi ba ta da ba to za ka yi ta samun matsaloli da gingimu da mutane ina nan ƙasan ka zo ka ce za ka da mazhabin hanabila ko shafi'iya zalla to sai ka yi rigima sosai da mutane to da ba yi da base ko da abin da kan ta ba kuskure bane wataƙila ya fi abin da aka saba da shi na malikiya ƙarfin hujja a wata matsala ko a wata amma kafin mutane su karba aiki saboda mutane suna da riƙo da abin da suka saba da shi shi sa gara a koya mutane tarbiyyar riƙo da dalili Riƙo da abin da yake shine tabbatacce na dalili ka a koya musu riko da wata mazhaba muayyana don suka saba da wannan tsarin na karɓan dalili sai ga suna ya daukan kowane abu da yake da dalili ce, a ya danganta ga inda mutum ya taso faqad yatayassaru lahu da ba'd ba bilad min al-ilm akwai garuruwan da in ka taso wani ilimi zai baka sauƙi, au min tsarikihi ko wata hanyar samun ilimin au mazhabihi fihi ko wata tafarki na ilimin ma la yatayassaru da hufi baladin Afa. wanda wani garin ba za ka samu wannan falala ba akwai garin da akwai wasu irin malamai da wasu irin fannoni na ilimin da mutum zai samu a wani gari babu yanzu akwai garin da kana so koyi hadisi babu malama hadisi kana so koyi fiqh babu malam fiqh lugal arabiya babu qira'at babu to kaga wannan ilimin ya zama yayi wahala ga mutanen wannan garin kenan a wurin su abu ne mai wahala sai sun baggarin sun je wani gari inda diya da mutum ya so yana so ya zama likita a garin da babu university da yake zama ba dole sai ya baggarin su kaga haka a wajen mutanen garin su ba za a ce wa kowa ya zama likita ba dan babu wannan damar garin ku babu malamin qira'at kwata kwata babu yadda za a yi kowa ya koyi qira'at sai an tashi an bangare. ya ci gaba da cewa yace a lakin lakin jima'ul khairi amma tattaruwa alkhairi game da ilimi an ina billahi subhanahu ka nemi taimakon Allah madaukakin sarki fi talaqqil ilmi wajen koyon ilimi al-mawruthi nabi sallallahu alaihi wasallam ilimin da aka yi gado daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ilimin Qur'ani da sunna kenan فإنه هو الذي يستحق أن يسمى علما ilimin da aka gada da muga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi ya cancanta a kira shi da ilimi wa ma siwahu abinda ba shi ba imma ya kuna ilman fala yakunu nafi'a yana iya zama ilimi amma mara amfani wa imma an yakuna ilman wa ilma Allah ya kuna ilman ko kuma ya zama kwata kwata ba ilimi bane akwai abinda ana kallon shi ilimi amma ba ilimi bane ko kuma ilimi ne amma amfanin shi ba ba mai kyau bane wa in summiya bihi ko an kira shi ilimi ya zama ba ilimi bane shi wala in kana ilman nafi'an fala budda an yakuna fi mirasi muhammadin sallallahu alaihi wasallam domin dai ilimi mai amfani ne babu shakka yana nan akwai shi a cikin kayan gadon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai a cikin gadon manzo Allah ma yuguri an abin da zai wadatar daga shi mimma huwa mithluhu ko dai wani abu irin sa ko wa khairun min kuma fi alkhairi duk wanda yace ga wani ilimi mai amfani amma babu shi a cikin gadon manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to inda yana da amfanin da gaske za a samu abin da zai tsaya matsayinsa a cikin na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko fiye da shi yace wal yakun himmatu fahama da rasul sallallahu alaihi wasallam fi amrihi wa nahyi ya zama asalin manufarka da ilimi shine kokarin fahimtar abin da manzon Allah ya faɗa ya umarni ko ya hana wasa'ir kalamihi da sauran ma'anar zantansa fa in fa ilat ma'anna qalbuhu anna hadha huwa muradur rasul sallallahu alaihi wasallam duk abinda zuciyarka ta natsu shine annabi yake nufi fala ya adil anhu ba bai halarta ka kauce mishi ka bi ra'ayin wani ko zancen wani shi ma huwa baina Allah ta'ala tsakaninka da tsakaninka da Allah wala ma annasi ko kuma tsakaninka da mutane idza amkanahu zalika ne zaka yi abinda ka fahimta cewa ga abinda annabi yake nufi bai halasta ka bar shi ka kama na mutane baya halasta wal yajtahid an ya'tasima bihi ya tafi mafi kulli babin min abwabil ilmi bi aslin ma'sulin annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ka zama mai kwadayin cewa duk wata mas'ala ta ilimi to kana da tushe daga manzon Allah da kai riko da shi sannan kake aikata ta ya zama duk abin da zaka ce ilimi ne ayi kaza ko ka ayi kaza ko na rike kaza aqida ko na fahimci kaza ya zama kana da hadisin da kake riko da shi ko aya don an tambaye ka zaka kawo in ba ka ba fa to ba bai zama ilimi ba ya zama dai wata hayaniya ko wani tsari da ka dauko kanka wai da shi tabaha alaihi mimma qad ikhtalafa fihi an-nas idan wani abu ya rikice maka abinda mutane suka yi sabani malamai kenan falyad'u bima rawahu muslimun fi sahihi an aisha radiyallahu anha to ka dinga addu'a da abinda yazo a cikin sahih muslim daga aisha Allah ya kara mata da cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana yaqumu idza qama yaqulu idza qama eh, idza qama yusalli min al-layli idan annabi yake yana sallah da dare daga cikin addu'a da yake da istiftahi اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط المستقيم النبي يكن يا الله وبنجي مالتين جبريل الله وبنجي ميكائيل da Israfilu ya Allah wanda ya kirkiri sammai da ƙasa ya Allah masanin abin da ke boye da wanda ke sarari ya Allah kai kake hukunci tsakanin bayinka ranar alkiyama akan abin da aka yi sabani akan shi ya Allah bayan kaiwa Allah wannan kirarin sai ka addu'a ya Allah ina roƙonka ka shiryatar da ni akan abin da aka yi sabani akan shi zuwa ga abin da yake shine gaskiya babu mai shiryatarwa zuwa ga tafarki mai da ci sai kai kana iya da san baka yi larabcin ba duk abin da aka yi sabani in Allah ya so kana wannan addu'a Allah zai baka hasken da zaka gane gaskiya a ciki insha Allah yace fa inna Allah ta'ala qad qala fi ma rawahu anhu rasul sallallahu alaihi wasallama domin Allah yana faɗa a cikin abin da annabi ya aiwato da gare shi ya ibadi kullukum dallun illa man hadaituhu fastahduni ahadikum lalle dukannin ku batattu ne sai wanda na shiryatar da shi ku nemi shiriya ta in da ku da haka annabi yake addu'a Allahumma hadini fi man hadaita wa afini fi man afaita zuwa karshe duk wannan addu'o'in manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin su ne dan ya koya mana wa amma wasful kutubi wal musannifina kuma ka ce in faɗa maka littafai da marubuta waɗanda ya kamata ka dogara da su yace ka faqad sumi'a min nafi asna'il muzakarati ma yasarahu Allah subhanahu ai a zaman da kai na karatun da aka yi ka ji mun faɗi littafai mun faɗi malamai to ba sai mun maimaita ba wa amma fil kutubil musannafa al mubawwaba yace amma ka ga littafai waɗanda aka rubuta su aka yi musu babuka babu kaza babu kaza babu babi na kaza na kaza yace wa ma fil kutubi al musannafa al mubawwaba kitabun Amfau. babu a cikin littafan da aka rubuta wanda aka yi su da babuka littafin da ya kai amfani min sahihi Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari babu littafin da ya kai amfani littafin malam Muhammad dan Isma'il al-Bukhari Allahu akbar duk littafin da ka sani a duniya da shaida ibn Taymiyyah in dai littafi ne na musulunci banda alkurani ba littafin da ya kai amfanin littafin bukhari shi sa kullum malamai suke wasiya da a shaharantar da karantar da shi da yi masa hidima da yi masa sharhi da yi masa wato eh, darasi da haddace shi da jujjuya shi ana a kai a kawo a kansu din da ake saboda amfanin shi da falalarsa babu littafin da ya kai shi amfani wannan wata falala ce Allah ya ba mu imam al-bukhari lakin huwa wahdahu la yaqumu bi usul al-ilm amma fa ba tsayawa iyakan shi kace tunda ka iya shi to ka iya komai wala yaqumu bi tamamil maqsudi kuma lil mutabashshir fi abwab al-ilm mutumin da yake so ya cika ya batsi ya tambatsa ilimi to ba tsayawa iya bukhari ba tsayawa iya nan id la budda min ma'rifati ahadith ukhra domin kana son ka san wasu hadisai wanda ba su cikin littafin suna cikin muslim ko suna cikin saurin tafai ko suna cikin wasu waɗanda ba waɗannan ba wa kalamu ahli fiqh wa kalamu ahli fiqh kuma mutum yana son ya san maganganun malaman fiqh kuma ba sa ciki dole kuma littattafan littafan da ake dogara da su wajen sanin maganganun malaman fiqh irin musannafai ne ibn abi shayba da nayin wato Abdurrazzaq da littafin bai Sunan al-Kubra da Muwadda da littafin ainihin wato Ad-Darimi sunan dinsa da littafin al nawawi irin wato al-Majmu' Sharh muhazzab da littafin at-Tamhid na Ibn da littafin Fathul Bari na Ibn Hajar cikin sharhin da yake yi ma hadisai da littafai mabambanta da ake dogara da su da sunan kubra ta Imam Bayhaqi ko na faɗe ta yake cewa wa ahlul ilmi fil umurin allati yahtassu bi ilmi ha al-ulama yana so kuma ya san maganganun malaman ilimi game da wasu matsalolin da wasu malamai suka keɓanta da su wasu ba su keɓanta da su ba to waɗannan duka sai ya tsallaka bukhari wannan ga wanda yake so ya sami ilimi mai faɗi kenan amma wanda kawai ibada zai yi bukhari na iya wadatarsa wa qad aw abatil ummatu fi kulli fannin min fununil ilmi i'aba kuma al'umman manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sun cika sun tumbaɗi wajen rubutu akan kowane fanni iyakar cika babu wani fanni na musulunci sai da zama malaman musulunci sun mushi hidima isasshiya ba su bar komai ba la sariratin, wala kabiratin la hafiyatin wala bayyanatin. sai da suka faɗe ta sai da suka rubuta ta wanda ya sani ya sani wanda bai sani ba kuma bai da matsala da bai sani ba ba larurar shi bace yace faman nawwara Allahu qalbahu hadahu bima yuballighuhu min zalika idan Allah ya haskaka zuciyarka sai Allah ya shiryatar da kai zuwa ga wanda zai sa ka turba ka kai ga wannan domin shi shi ita shiryar ta annabi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda ya faɗa masalu ma ba'athani Allahu bihi min al-huda wal ilm ka masalil ghayb kamar ruwan sama ne ruwan sama kuma annabi a cikin hadisi annabi yace idan ya zuba zai zuba inda zai taru zai zuba inda fako ne sai dai zami zai zuba inda zai jike an jima kadan ya bushe shine nau'in mutane uku da suke cin karo da karatun ainihin wato musulunci wani zai cika kamar da kaga kogi na cika har za zo a dinga ɗiba kamar rijiya to ya tara ilimi kenan ana ɗiba kuma kullun yana sabuntuwa wani kuma bai da rabo a ciki kwata-kwata shine kamar fako wanda ya zuba sai dai ya zirɗe babu tsiro babu eh, ni'ima babu fadama wani kuma zai ɗan jika haka gwargwadon hali Shi ne kamar dai mu ya ayyuhan nasu suke ko ka dan samu na sallah da shi ke cewa Allah ya kyauta ya ci gaba da cewa wa man a'amahu Allah wanda ku Allah ya sha makance idan sai makantar da shi lam yazidhu kasaratul kutubi illa hayratan wa dalala yana ƙara tare littafi ne ya ƙara shiga rudu da bata yawan littafi ba zai ci ya shirya ba misalin da zaka buga anan na kusa shine wancan na kanan nan da aka rufe shi ne sunan shi mai gaba gaɗin yana ƙara tafi yana ƙara bata wannan shine misalin shi ƙarara saboda Allah ya riga ya sha makance fuskar shi daga ganin alkhairi to amma ga littafai nan ya soke kwafi 500 ma aka ce ya kai kotu ko majalar 500 ya tafi da shi gun gun mukabalar amma ba abin da ya ƙara in bata da ka tarin tafe waɗannan jama'a ba shi ne tarin ilimi ba a Sheikh Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymeen Allah ya gafarta mai ya daga cikin malamai da suka shahara da karancin littafai shi kuma kaza ana yawan faɗin malamai wanda suka tarin littafai ko shi littafin shi ɗan kaɗan ne amma jibrilu mun shi to zaka ɗan littafin da kake da su ka karance su ka iya su ka san su sai ka tara ilimi ko da ƙwaya takwas ne amma ka je ka so littafi a kuru kura guda ka zo ka aji yanzu abin ma ya wuce ustazai yanzu har alazai sai mutum ya tafi labanan ko abin nan ko alƙahira ko ya tafi nan kurmi a Kano ya so littafi a cika mishi mota da littafi ya zo ya sa kanta kawai ya jera su a falon shi saboda ya dinga mutane barazana a ɗauka wai shi ma ya karatu duk jawabin da zai sai tsaye a bayan irin yadda muke dinnan <laughs> Allah ya kyauta Kamar kala nabi sallallahu alaihi wasallama kamar da manzo Allah yake cewa libn labid al-ansari akwai sahabi ziyad ibn labid ibn Sa'alaba al-khazraji al-ansari radiyallahu anhu wanda hadisin shi na cikin sunan abi dawud wata rana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce za a wayi gari mutane za su bi Yahudawa da Kiristoci wajen rasa shari'a yace ah ya manzo Allah za a wayi gari haka bayan ga Qur'ani mun karantar da ƴaƴanmu da matanmu sun haddace kuma a ce mun kasa shari'a Qur'ani zai bace ne sai annabi ya ce mushi, ai na ina tsammanin kana cikin masu hankali yayi kuntu araka rajulan aqilan ya labi ce ai na dauka ai ai da hankalinka awalai ta tauratu wal injilu inda yahudu wan nasara su yahudawa da nasara da suka bata littafin nasu bai tare da su ya tare da su amma kuma suka bata fa ma za tughni anhum me ta tan musu ita a tsarar da jiran su da ka yau da tafai ba shine shari'a ba komai yau da tafin ka Allah bai baka shari'a ba to kana cikin garin. malam yace fa nas'alullahi al'azima an yarzuqana al-huda Allah ubangiji mai girma muke tsoron ya bamu shiriya ya azurta mu da shiriya da gamdakatar wayulhimana yulhimana rushidana Allah kuma ya kinta mana shiriyar mu wa yaqina sharra anfusina kuma Allah ya tsare mu daga sharrin kawunan mu wa Allah yuziga qulubana bada da ya Allah karka batar da mu karka katar da zakatan bayan ka shirka da mu wa ya habalana min ladunhu rahma Allah kai mana kyautar rahama da gare ka innahu huwal wahhab Allah shine mai bada kyauta walhamdulillahi rabbil alamin wa salawatuhu ala ashrafil mursalin shine karshen wannan fatawa ko wannan amsa ta ibn taymiya ku duba ku jo jama'a irin dimbin fa'idar da ke cikin ta wallahi wannan yayi sai wallahi kace to shikenan ni na kama wannan kawai da shi zan yi zaka tsira insha Allah Allah ubangiji ya gafarta mana da mu da su da suka gabace mu cikin malamai da iyaye da sauran al'umma ta gari Allah ya samu dace Allah kuma ya samu gama lafiya Allah kuma ya saka ibn taymiya da alkhairi shi da malaman da suka samu a wannan tarba su mal albani Allah ya saka musu alkhairi Allah kuma ya azurta mu da shari'a a koda yaushe wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka allahumma wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah